assalamu alaikum mu da yau mu da warhaka mu da sake saura da kuwa da wannan lokaci a cikin mu na sashen Hausa da zamu gabatar da su a inin juma muna 23 ga watan Agusta miladi haihuwar Annabi Isa alaihi salam shekara ta 2024 ga labarunmu na sashen Hausa kamar yadda muka same su. Idan mu suma da labarunmu dangane da ajandar shugaban kasa inda a ranar jiya Alhamis ne shugaban kasa shugaban majalisar CNSP Brigadier General Chani Abdulrahman ya jagoranci zama na majalisar ministoci da ta gudana a fadar fadarsa yayin wannan zaman na ministoci an yi wa al'umma na wannan kasa ta ta Nijar bayani kan halin da wannan kasa take ciki musamman ma kan ambaliyar ruwa cikin ikon Allah da yardarsa wannan kasa ta ta Nijar ta fuskanci ambaliyar ruwa bisa kan yadda ake tafka ruwa kamar da bakin kwarya wanda ya sanadiyar hasarar rayuka kayayyaki da dama suka lalace kuma wato hanyoyi aka samu yankewar wasu daga cikin hanyoyi na wannan kasa ta ta Nijar akan haka ne gwamnatin majalisar sai na ta kafa wani kwamiti fito a ranar goma ga watan agusta na wannan shekara wanda ke karshen jagorancin firaminista ali muhammad lamin zen wannan kwamiti zai sa ido ne wajen wato duba lamarin da ya kamata musamman ma bangaren gwamnati na yadda za a taimaka ma al'umman da suka fuskanci wannan wato ambaliyar ruwa domin rage musu radadi bangaren shaguna biyu ne suka lalace bangaren rumbun abinci da ake ajiyewa uku suka lalace cimaka kuma an samu hasarar wato cimaka da dama da suka lalace musamman ma sama da ton dubu ishirin domin fuskantar wannan lamarin da kuma kawo sauki zuwa ga al'umma na rage musu raɗaɗi akan haka ne gwamnatin cnsp ta ɗauki matakin ganin cewa ta rarraba ma al'umma abinci na kayayyaki na masarufi wanda ya soma tun a ranar sha biyar ga watan agusta na wannan shekara da a hali yanzu ake ci gaba da aiwatar da wannan lamarin cikin mutum dubu biyu da arba'in da biyar da ɗari wato tara da takwas mutum dubu talatin da ɗaya da da sittin da uku ne suka ribanci kayayyaki na masurufi da aka rarraba musu a wurare daban-daban bangaren hanyoyi da aka samu yankewarsu musamman ma tsohuwar hanyar tan da ke kamawa daga agadas zuwa tawa da ingal zuwa tamaya da kuma tsohuwar hanyar tan ta yamai walam musamman ma zuwa kuma wato yamai mai kamawa sorai da kuma hanyar tan ta rn 31 da wato ta kwalo da ke kamawa zuwa indunga hanyoyin da aka samu lalacewar su tune gwamnati majalisar cnsp ta ware wato sama da miliyar biyu na sefa a cikin wato asusun na kwaldef domin saka su a wannan fanni domin domin gudanar da wayannan gyare-gyare wannan kuma a gehe daya majalisar senate na yayin wannan zama na ministoci ta ɗauki kudirin cewa kan kawo wato gyaran huska kan kasahin kuɗi na wannan ƙasa ta mutunishiyar za a ware miliyar goma musamman ma domin gudanar da rigakafi na gyare-gyare hanyoyi da kuma taimaka ma al'umma da ke fuskantar ambaliyar ruwa a koda yaushe a huskar ofishin ministan da ke kula da sha'anin kiwo lahiyar al'umma yayin wannan zaman an bayyana cewa dai daga ranar ɗaya ga watan satumba na wannan shekara gwamnati za ta ɗauki matakin ganin cewa an kawo sauki zuwa ga al'umma na wannan kasa ta mutu Nijar da ke fuskantar rashin lahiya musamman ma daga dan shekara biyar zuwa sama na kawo musu ragowa zuwa wato gidajen asibiti musamman ma na kaso hamsin cikin ɗari na kuɗin da al'umma za su biya yayin da kuma a gehe ɗaya yayin wannan zama na ministoci kan batun da shayi wato ofishin ministan kiwon lahiya don kawo raguwa zuwa ga al'umma musamman ma ga masu matsalar dialysis wanda idan ba ku manta ba ga duk wanda za a yi ma dialysis zai ajiye shiga ɗari da hamsin ne kayan a gudanar masa wannan aiki amma in Allah ya so kan kokari na gwamnatin shugaban majalisar sai na daga ranar ɗaya ga watan satumba na wannan shekara wato watan gobe kenan za a shahi wannan biyan kuɗin kenan kyauta ne ruwan Allah za a gudanar da wato wannan dialysis yayin da aka saurari sanarori da dama musamman ma a bangaren ofishin ministan ke kula da sha'anin wato ilimi na wannan ƙasa ta mu ta Niger ministar ta yi bayani musamman kan bayar da kwangila zuwa ga wato 'yan ƙasa na kawo kayayyaki na 'yan makarantar boko domin gudanar da shirye-shirye na komawa 'yan makarantar boko na rarraba ma wato ɗalibai kayayyaki na karatu da gwamnati ta kudurki taimaka musu kyauta ruwan allah daga bisani kuma shugaban kasa shugaban majalisar cnsp da yake a matsayin babban jagora na wannan zama na ministoci ya salami al'umma tare da yi musu fatan allah shi hutar da gajiya a ranar jiya ne kamfanin nan na ƙasa na wato man fetur na sony da ya gudanar da zaman taro na manema labarai wannan kuma domin kawo ma al'umma na nijar karin haske kan yadda wato suke ci gaba da nuna damuwarsu musamman ma mazauna nan babban birnin yamai da ke fuskantar karancin man fetur wanda kamfanin na sony da ya bayyana cewa dai wannan ya biyo bayan kan yadda wato hanyar tanta zuwa doso ta kace da kuma a aka ciyo kan lamarin a ranar jiya ne suka gudanar da wannan zaman taron na manema labarai kayan ministan ke kula da sufuri ya bude hanyar da aka bude wa al'umma ga karin bayani ta bakin ɗaya da ya darakta na kasuwanci na asunidep direktar commercial kenan lalle kamo da kun tambaye mu abin da kowa sani ne garin ya mai wasu da zuwa lahadi an samu matsala ta hanyoyi saboda allah ya sauka sani yama ta ruwa sun saukar da kyawu sun katar hanyoyi don ka hanyoyin nan guda uku da aka ya mai ta cika da ruwa wacce hanya ta balliya ta cika da ruwa wacce hanya ta kula ta cika da ruwa to lalle muna samun wani labari babban darakta na sony deb kwanar ali sebu hassan ya wakilce mu mu je wajen ruwan nan magura abin da ke faruwa da director logistik. da directeur du patrimoine da responsable du sec na surai da ni kaina directeur commercial mun ka zo mun ka gano kuma mun ka tabbatar da lalle akwai matsaloli ba motar ta ya huce da ta kama cikin gari a lokacin ya ba ya umarce mun aka yi kewayowa dan a ba garin ya mai mai ka gobe wannan sa haki kiran gar attani kai tsaye mun ka aika mission ta ta zagaya tabbitar jon kulu sau da ta sun sauka kuma su gano wacce hanya mai ta wajen baliyar sun gano sun dawo ga dawo wajen kwallo kuma an ka hana musu hujja don wurin lokacin ruwa sun cika bayan allah na da sun kai kwana hudu tsakanin kwallo da wajen abuka indunga don sai ji allah sa sun kai kwallo-kwallo sun kake taro don ka don makwatanta muku da suni deb da ta jiyon na abu ba ta tsaya ba ne ta kyale tana cikin nahuwarin da sun ka fara da masalha ta aba gari mai saboda aikin ta ne to allah ya sa ma'aikanta ana harka gine-gine hanyoyi da sauransu sun gagota an yi aikace-aikace kwana uku ana aiki tukuru allah ya sa yau da an cokan lamari tunda mutane sun har huce da kafa kan 'yan motoci su har kenan abinda muka ma Allah guda da zaman to wajen kwana biyu an kai ba kama garin ya mai mai ba kuma Allah da iyawa ta har yanzu akwai gidajen man da ke iya ba mutane mai kenan sun da ta cika aikinta na ba da mai ingantacci ga station station don su ba al'umma to lalle an samu yan matsala kaɗan saboda duk an an kwana biyar ba a ba da mai ba an san akwai lura to shi samu ka shirye yau in Allah da yan mutu sun ka fara hujiya mun ba ma'aikatan mu suna nan tsaye komi dare za su cika motoci da mai a kawo cikin gari a samu gidajen mai a ranar jiya da al'umma suka soma bin wannan hanyar da aka gyara bisa kan kokarin gwamnatin shugaban kasa shugaban majalisar CNSP a yau innan kuma manya-manyan motoci musamman ma wato masu jigilar man fetur sun soma bin hanya domin isowa nan babban birnin ya mai kamar yadda kuke gani a wannan bidiyon. Ƙungiyar ta FSSP na ci gaba da karɓar gudunmuwa daga hannun 'yan ƙasa na gabas da na yamma inda ko a yau innan shugabar gidauniyar Madam Braha Jarar Kiyashar Makwai ta shagoranci karɓar gudunmuwa daga hannun wasu daga cikin 'yan ƙasa. Bayan karɓar gudunmuwar wasu daga cikin wanda suka yi abu a zo a gani sun bayyana dalilin da yasa suka kawo tasu gudunmuwar. Eh, ga mu mun zo yanzu mun samu don eh, wannan ga hannun FSSP Eh, don ne da mata shaf da suka faɗi bisa ilin daga don muna musu godiya mutu to yau dai kuma ga munan wurin ba da kitkin gas na efcb rs muna bu muna zuwa mu mu kai matalkawa duk gwagwarmayan da muka yi na harkan kasuwancinmu abinda muka samu shine muke hada mu kai kauyuka tun da ios akwai maliyan akwai burkina burkinabe akwai nigeria mu duka mu uku mu hadu kan muna godiya kamar hadin kan da shugabannin mu suka yi in samu ma ya ba muka kawo ga gudunmuwa mu soja da suka riga mu wanda riga ka ba wai baka zuwa ba mu ne amma sun riga mu don cikin tsaronmu in sa muke godiya a kai ma matan sai fure bai da yawa hamsin na muka kawo amma insha allahu ba mu sa ba muna cikin nema za mu karo kuma unto a sunan sandika mu sandika national de zuvre de batima e de labita eh, sinobat mu ma mun kawo gudunmu tunda an ke zancen kasa kenan mu ma za mu gudi abinda a gare mu kenan eh, gwamnati shi ma ya tuna da mu ma mu cika alkawali yadda kowa ya ka cika alkawali hakan ne shi ya sa mun ka zo mu ma mun kawo eh, jika eh, tamanin jika tamanin muka kawo eh, insha Allah mun zo mun kawo gudunmu na btp group jamila kun san duk abin da ke gadon kasa gadon shi shine kasan shi yau komi gare ka bari kasan cikin kasan za ka barta yau in ka haihu kasa ne zama abin da za ka bar ma yaranka ba mota ko wani kudi ko tuwahi ba banza ne tun samu ma mun kawo gudunmuwa mu mu taimaka mu sojawa mun murna da zuwanku mun murna da zuwanku sosai eh burama kun talaba mun murna da zuwanku in samu ka zo yau da swayan ga mu ma burama sai muna godiya dubu biskan dubu eh mun murna da zuwan abun da muka kawo gudunmuwa na grupu jamila btp to ni da ke fondatrice kin miliyan biyar muka kawo in allah ya muna hori abun da za mu kawo yau ko jirgi gari ni na kawo muku idan mun je a jihar maradi inda daga nashi waje gwamnan jihar maradi kontrola na 'yan sanda isu mamman tare da wata muhimmiyar tawagar da ke dafa masa baya sun gudanar da wa'yansu ziyarce-ziyarce na gani da ido musamman ma inda ake gudanar da aikin na gyara hanyar tan ta wato lalace musamman ma da ke kamawa zuwa masallacin wato ciyana na birnin maradi wanda 'yan kasuwa na jihar maradi suka yi a zo a gani na tarbata kudade da kuma bayar da kayan aiki don ganin cewa an gyara wannan hanyar da take da matukar mahimmanci zuwa ga maradawa abokan aikin mu na jihar maradi musamman ma Hussaini na bako da isuhu suleiman suna daga cikin waɗanda suka rici gwamna ga ƙarin bayanin da suka aiko mana a cikin wannan rahoto bayan ziyarar gani da ido da gwamnan jihar maradi kwantarar jin sanda isu mamman ya kai a wuraren da ruwa suka yi banna a maradi yan kasuwar maradi sun amsa kira inda suka ba da gudunmuwar kayan aiki ƙasa tsakuwa motoci domin cike ga wadataccen raman nan da ke kusan masallacin cana wanda ke barazana ga al'ummar unguwar da kuma katangar masallacin wacce ruwa ke barazanar kadawa Tallafin 'yan kasuwa ya haɗu da na jami'an tsaro inda ake gudanar da aikin gayya don magance wannan matsalar ta wannan raman mai tada hankalin jama'ar maradi. Wannan amsa kiran hukumomin CNSP na fara hula da jami'an tsaro ya nuna halin jin kai da dogaro da kai. hakan ne ya karfafa gwiwar gwamnan jihar maradi kwantarolin yan sanda isu mamman ya kai ziyarar gaisuwa da jinjina da godiya ga yan kasuwa da jami'an tsaron da sunan shugaban kasa birgidiyar jihar abdulrahman tani wannan kuwa ba sabon abu ne ga 'yan kasuwar jihar maradi na kawo gudunma a duk wani kalubale da ke fuskanta al'umma musamman ma mahallansu gwamna ya ce wannan tallafi na cikin niyyar da ke cikin zuciyar sojawan nijar na ganin kowane abu mun magance shi matakar dai bai karmu ba wannan gudunmawa ta 'yan kasuwa ta tallafa kwarai da yadda za a yakar wannan mugun ramin da ke barazana da ke kuma ta da hankalin al'umma sannan da bata gidajen al'umma titi mai tsada da kuma masallacin juma'a na cana to Allah shi kauta da fatan Allah zai ƙara tabbatar muna damana mai albarka a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar kuma kada ku sha'afa labaran da rahotanni na zo muku ne daga nan Tele Sahel idan mun je a jihar da magaram inda daga nashi waje sabon wakiltaccen al'umma na komin guda biyu musamman ma komin Igafti da kuma Zarmu Laftana wato Garko Abdullahi ya kasance a wayannan garuruwa inda ya samu kayataccen tarbo daga daga al'umma da yake a matsayin sabon wakiltaccen al'umma na wannan yanki ki abokan aikin mu na jihar da magaram mu mutari da abrahman ma'azu sai kuma da karin bayani a cikin wannan rahoto al'ummar komin din gafati da kuma komin din wato zarmu cikin departament ɗin murya a wannan jiha ta da magaram sun gudanar da gagarumin tarbe mara misali ga wannan sabon wakiltaccen hukuma na waɗannan komin guda biyu wato litana gorko abdullahi wanda magabatan kasar nan a tsawon gaba shugaban kasa janar da brigar abdulrahman chani bugu da kari shugaban majalisar sojoji domin ceton kasar nan kamu ya dora masa wato wannan nauyi domin jan akalar waɗannan kwamin guda biyu babu shakka wannan yana daga cikin irin namijin kokarin da magabatan kasar nan suka saka a saman gaba domin ganin an yi aiki tukuru wanda zai sa al'umma gabaki ɗaya na ko'ina wato su gani a ƙasa hanya mafiya ala domin samun ci gaba mai ɗorewa da kuma kokowar da muke yau a cikin faɗin ƙasar nan tamu domin ganin mun samu cikakken 'yanci kuma an samu wadata arziki da walala cikin tsanaki da kuma fahimtar juna albarkacin haka tururuwar al'umma ce tubarkalla maza da mata suka fito a waɗannan komin guda biyu na gafati da kuma zarmu domin nuna kyakkyawan tarbe ga wannan sabon wakilcaccen hukuma albarkacin wannan sabga prefect ta departament yan murya kapitan ramatu abdullahi ta yi unhwani da wannan dama domin nuna jin daɗinta da kuma farin cikinta game da wato irin wannan kokari da magabatan kasar nan ke yi a tsawon gaba jalnado brigade sosai bisa kan wannan nauyi da hukumomin kasar nan suka ɗora masa sannan ta yi kira da babban murya zuwa ga dukkan ɗaukaci al'umma na waɗannan yankuna su kawo masa wato gudunmuwa wadda ya kamata domin a tafiyar da aiki dangance da irin nauyin da magabatan kasar nan suka ɗora musu. sai dai 'yan gari sun kama mishi tun da mutum guda bai iya yi aiki sai dai duka 'yan gari sun tashi sa'an ne za a samu a ci gaba. A huskar wato kwamit ɗin gafati da kuma kwamit ɗin zarmu a dukkan wato waɗannan wurare wasu daga cikin wato wakilan al'umma sun toha albarkacin bakinsu na tabbatar da cewa. don ganin tono ya cimma ruwa wajen aikin wannan sabon hukuntaccen hukuma na waɗannan komir guda biyu sannan shi ma daga nashi wajen Laitana wato Gorko Abdullahi tar da cewa zai yi aiki tukuru tare da miyan kowa da kowa da ya zamanto an samu ci gaba a waɗannan yankuna da kuma faɗin ƙasar magabaki daya. A zarmon da gafatin nihin mutane da hannu da hannu domin mu ceto ƙasar mutane duk mu gamu mu zama sun ciya ki ɗaya don mu yi aiki. masana da kuwa karshe haka Litina Garko Abdullahi wakiltaccen da ya kamata a yi aiki tukuru domin samun ci gaba dangance da wannan namijin kokari wannan nau'i da magabatan kasar nan a tsawon gaba janar da brigad abdulrahman chani shugaban kasa suka dora masa idan mun karkare da labaranmu inda yau take ranar juma kuma rana ce da malamai magada annabawa kan da wadata da tsaro da kuma damana mai albarka a cikin wannan kasa ta mutunishiyar malaman kan yi amfani da wannan dama a kowace ranar juma'a domin daga hannu sama tare da wato al'umma na roƙo allah bikin sarki da ya muna yadda muke so kuma shugabanninmu Allah ya kare su ya kara baiwa kasar mu ta Nijar ci gaba mai ɗorewa da kuma wato kubuta daga hannun turawan mulkin mallaka akan haka ne ONG wato Darul Qur'an ayo ina suka shirya wannan kunuti a nan wato unguwar Niamey domin nabil abokan aikin mu halarci wannan zama kuma sun jo mana karin bayani ta bakin malam abdallah yusuf daya daga cikin malaman ga abin da yake cewa da aka yi ta kasa ba abin take bukata sai addu'a addu'a ita ke ci da da kasa kuma ita take kawo dukkan wani alkhairin duniya da aka muka hadu malamai tun da safe aka zo aka yi sabka alkur'ani mai girma kuma aka gabatar da kunuti insha Allah domin Allah karba mu ne mu kwanciyar hankali da eh, tsira a wannan kasar ta Niger da shugabannin nata Allah ya ba su jagoranci da wannan kokai da suke na ci gaba wannan kasa eh lalle wannan ONG ta da alkur'ani tana da guri nan gaba insha Allah kowane wata hudu zuwa wata hudu za ta shirya wannan sabka na alkur'ani mai girma da sallah ta kunuti domin bai kamata ba dukkan mu gaba mu koma mu bar kunuti abin da ya samu ka samu ci gaba da bunƙasa da kuma gagarar dukkan kasashe gaba ɗaya saboda addu'a da muka sa gaba da roƙon Allah da hasbunallahu wa ni'mal wakil da karatun alqur'ani da malamai suke gabatarwa da kunuti shi yasa muka samu wannan doka ka Allah kare mu da makiyan mu ya kare kasan mu da dukkan wanda zai cutar da ita eh lalle kiran da muke zuwa ga malamai da kuma talibai duka mu yi kokari mu koma zuwa ga Allah mu ci gaba da istighfari da addu'a da roƙon muna bi ma'ana maganin su dinda suke domin mu san su ba Allah ya fi mu sanin shi to da addu'a ce Allah zai kare muna wannan kasan mu insha Allah